وجنبنا الأخطاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لا yau za ga waɗanda Allah subhanahu wa ta'ala ya bambanta masu samun rabin dukiya bayan mutuwar mamaci shine babu mallahun wato babin waɗanda ake ba su rabin dukiyar mamaci ko mamaciya gashi ya kawo su cikin baituka guda uku a inda yake cewa fannin rabin dukiya na tafiya ya zan famu kaso ne na hamsati a famadin ɗai ɗan al'umma guda biyar ma'ana akwai nau'in magada biyar wanda kowannensu yakan sami rabin dukiyan wanda zai gada a zauci daga ciki akwai miji idan matarsa ta masu ya zamba haihuwa aka mabaga abin da ta mallata biyu a bashi ta mafin dukiyarta sauran mafin kuma sai a duba suwa ne ne suka yi saura idan akwai uwa da uba su ne magada in babu sai yan uwa su ne magadan haka dai haka dai kamar yadda ƙa'ida ta nuna mana wal'unfa min al'aulari mai cin rabin dukiya na biyu cikin jama'a biyan. ya ta mace in ta ka cikin ‘ya'ya wanda duk ya mutu ko ta rasu ‘ya'yanta abinda ta mallaka ‘ya ɗaya ne kacal ko ɗansa da ya mallaka ‘ya ce ɗaya kawai to wannan ‘yan takanci gadon dukiyar mahaifinta a mabin abin da duk ya mallaka a duniya ko gadon dukiyar mahaifiyarta a mabin abin da duk ta mallaka a duniya na uku wa bintin libini sai 'yar ɗa jika na wajen ɗa kamar yadda muka sani inda faktil binti a lokacin da ba ya shi ma ita ma tana cin rabin dukiya idan ko da takan tashe ta daga rabin dukiya ta ci abin da zai kammala kulubani mun sani kamar yadda bayanai a kama cutukanmu suka gabata ɗa da ɗanɗa ma'ana jikan mutum na wajen ɗansa shi ke da gado amma jika na wajen ƴarsa baya zuwa ya yi gado sai in ba magaji kwata-kwata ya shigo a matsayin zaul ahali na hudu wal'ukhd sai ‘yan uwa ita ‘yan uwa shakikiya wanda take uwa ɗaya uba ɗaya da mamaci ko mamaciya idan ba ta sai abbiya wanda suke uba ɗaya da mamaci ko mamaciya dukansu sukan gaji rabin amma ban da ‘yan uwa ko ɗan uwa likumbi shi ba mun san cewa yana gadon ɗaya bisa shida ne idan mamaci ya zan kalala in e, shi kadai ne ko ita kadai ce ɗan uwa a nan ana maganar shaƙiƙiya ko zama zarafin da babu shaƙiƙiya fi mazhabi kulli mufti wannan ɗan uwa ta gaji rabin dukiya a lokacin da wanda ba mai tsare ta barin gada rabin dukiyar wannan shine mazhaba na duk malaman duniya masu ba da fatuwa ma'ana matsala ce ittifaqiyya ijma'iyya babu khilafa Akan kansa matukan ɗan uwa ta zo matsayin da za ta yi wannan gado wa ba'daha bayan wannan ɗan uwa da muka ambata mai gado ta biyar al'ukutun lati min al'ab ita ce ‘yar'uwa la'abbiya kamar yadda muka ɗan yi bayani a wajen uwa shaƙiƙiya duka waɗannan miji ya ta mace ‘yan ɗa uwa shaƙiƙiya da ‘yan uwa la'abbiya biyan dinnan gaba ɗaya suna gada mabin dukiya ne indan firadihin na an mu'asfali a lokacin da suka ta barin asibi mai masu asirci shi miji matukan matar tana da tsakoya za ta tashe shi zuwa rubu'i ɗaya bisa hudu ‘yar ma daman akwai ya za ta tashe ta da ita da yan su ci sulusani wato biyu bisa uku amma ita ya rabi za a ba ta cikon sulusanin sai a ba 'yan ɗa idan ba wanda ya tare ta ya hana ta gado hakanan ɗan uwa shakikiya in ita kaɗai ne in sun kai biyu ko fiye da biyu kulfani ne nasu kamar yadda za mu gani insha Allah haka nan ‘yan uwa la'abbiya ita ko ya ta ciki. idan da ɗa sai a yi zakari mitulu hazul unsaye abin da aka ba mace ɗaya sai a ninka ma namiji abin da aka ba namiji sai a ba da mabi shiga mace. abu mai sharhi ya ce ina bayani na koma haza shamu'ul fi zikiri man yadda hikul wato da waɗannan baitoci guda uku somi ne na ambatan waɗanda suke cancantan kaso na musamman shine ne a cikin abin da ya shafi gari fannisu cikin nau'in kasan da muka yi bayani guda shida har muka ce malamai sukan tsara da na bakwai a lokacin da ake wani rago a ce a kulful baƙi to shi nufi farko hamsatin dina. rago ne wanda nau'in magada biyar kowane ɗaiɗaiɗinsu ke gada mani ba dukan su ne suke haduwa su gaji hanyi ba kowane ɗaya a matsayinsa ko matsayinta ta magada shi ne suke cin wannan rabin dukiya wa kuma zauci waɗannan masu cin rabin dukiya na farkon to akwai miji suna cikin masu cin dukiya a lokacin da matarsa ta masu inda firadihi min alwaladi wa waladin libini a lokacin da mijin ne magaji matar tasa da ta mutu ba ta da ɗa ba ta da jikanta na wajen ɗanta kullum muna da jaddada jika ta wajen ɗan gidan wani ne ba ya zuwa ya yi gado kai tsaye kawa wannan hukunci ba bambanci kana zakaran au unsa abin nan da ta haifa namiji ne ko ta mace duk ɗaya ne madaman dai Allah ta'ala ya sa ta bar wani abu na haihuwa zai hana miji gada mabin dukiya ya mai da shi ɗaya bisa hudu min zauji aw min gairihi shi wannan ɗa ko ƴar da mijin da ta mutu a hannun shi aka haifa ko ko wani miji ta haifi ɗan ko ƴar kafin ta aure shi ko ta aure shi suka rabu ta yi aure ta haihu wancan ya mutu ko suka rabu ya dawo da ita duk tsaye ne walau minan zina shi wannan da ko da ɗan ne ɗan gaba da fatiha ɗan zina Allah ya kare to ko da haka jin daidai har yanzu zai hana mijin nan gado Allah subhanahu wa ta'ala ya haba mu da zina domin shi ɗan zina yana gadon mahaifiyarsa sai dai ba a cewa ina mahaifin shi ya gaje shi matukan ya tabbata ɗan zina wa fardul Kilwa wahida ka san ya ita kadai a zamanin da mamanta ta masu ko babanta ya masu, ya zan ita kadai ce wa bintin libni inda fafdil bint haka nan yan ɗa a lokacin da ba mai babu ɗa ita ma tana gadon rabin dukiya ne kamar yadda muka sani alƙur'ani ya yi mana bayani fa'in kanar wahidatan falahan nisu ‘ya'yan ka zan ita kaɗai ce to akan tsaga duk abin da mahaifinta ko mahaifiyarta ta bari a ba ta mai sannan na gaba wal'ukutun shafiƙa sai ‘yan uwa wadda take shakikiya ita ce ta hudu a jerin jerin giyar bayaninmu masu gadon rabin dukiyar mamaci والأخت من الأب عند فقد الشقيقة sai ɗan wadda take an haɗa uba ɗaya da ita a zamakin da ba ɗan uwa wanda yake uwa ɗaya uba ɗaya aka haɗa da ita wannan haka ƙa'idar take babu wani mai gane mafi dukiya baya ga mutanen nan guda biyar kamar yadda muka yi wa inna ma ta mutu kullu wahidati min hadhihi a cikin nus Waɗannan kowace daya daga cikin jama'un nan guda hudu biyar ya kamata ko wato ya ke da miji ne shi ya ce shi ya sa ya ce ku nan yi maganan mata zalla ne domin in mun lura a cikin magadan nufi ba mai gado a cikin maza sai miji kawai shi ya sa ya keɓe hudun da an bato. cewa waɗannan mata hudu suna gada mabin dukiya Indan sirajiha a lokacin da kowace ɗayansu ta kaɗaitu amma yi asibu ha binar zukuri gabarin wanda zai mata asirci cikin 'ya'ya maza domin ya idan tana da ɗan uwa kamar yadda muka ambata za a yi lizzatari mithlu hazil unsayaini yarka in tana da ɗan uwa shi ma haka za a yi lizzatari mithlu hazil unsayaini ɗan uwa shakikiya in tana da ɗan uwa ita ma lizzatari mithlu hazil unsayaini ɗan uwa la'abbiya in tana da ɗan uwa ita ma Zakari, mislu haɗar umfayen da za a yi duka waɗannan nau'in mazan in suka shigo guda hudu suka haɗu da nau'in matan nan guda hudu sun zame masu asibai a lokacin da ba su kuma waɗannan matan kowane ɗayansu sun koma sahibatin fahimta فقوله أفراد راجع إلى الخمسة wato inda mai littafi ya yi amfani da afrad ma'ana indan firadihin na an mu'akkali yana komawa ne ga mene waɗannan nau'in mutane biyar والزوج لا يكون إلا واحدا shi miji dama har abada bai zamowa sai shi kadai ma'ana bai da wanda zai masa a ce su yi tarayya kamar yadda ɗa ya tarayya da ya kamar yadda shaƙiƙi ya tarayya da shaƙiƙiya kamar yadda ‘yan ta yi tarayya da ɗan'uwanta kamar yadda la'abiya ta yi tarayya da wane da ɗan shaƙiƙi a da ɗan uwanta la'abi to shi miji ba tarayya ake ba ba a lizzatari misul haɓɓal unsaye ne ba sai dai kawai yan za ta ɗaga shi da ɗaya bisa biyu ta mai da shi ɗaya bisa hudu in ma namiji ne haka ne hukuncin yake wa ammal arba'atul bazi wa ammal arba'il baziyat amma hudun sauran hudun fala yuqadu li kulli wahidatin minhunna nisfu ba a ba kowane ɗayan sa nisfi ba a bai kowane ɗayan ta nufi illa idza kanat munfarida sai ta zan ita kaɗai a manisa wiha ba ta da wanda yake kafada da ita minan inafi cikin mata domin ya ta ciki in su biyu ne mun ambata ana ba su sulufani ‘yar ɗa in su biyu ne su ma 'yan sulusani ne ‘yan uwa shakikiya in ta samu wata ‘yan uwa shakikiya sulusani ne ‘yan uwa la'abbiya in ta sami wata ‘yan uwan la'abbiya sulusani ne kaga in suka samu mai kafaɗa daidai to za a ɗan ƙara musu ne su raba daidai in sun samu namiji a tsakaninsu to za a yi lizzakari misul harzil unsayaini ne sai mu lura kuma ولو ta ومد للمتعددات ne mun ce in aka samu 'yan uwa a nan 'yan uwa a can 'yan uwa a can ‘yar uwa a can idan kuma sun fi biyu ba ‘ya'ya mata ne dozin guda ko shakikai ne dozin guda ko la'abbai ne dozin guda ko jikokin ɗa mata ne dozin guda har yanzu dai haƙƙin su sulufa ne kamar ta yi bayani na tafi insha Allah wa ishtamatu انفرادهن عن مؤثر har yanzu sharaɗi ne ya zan su da asibi a tare da su shan waɗanda suke kafaɗa da su ne ‘yan uwansu mata a wannan daraja nan ko namiji ne wanda zai musu asirci ya tashe su daga farabi ya mai da su gado da asirci لأنه إذا كان مع الواحدة منهن من يؤذبها yadda abin yake ma da matsayin nau'in matan can hudu akwai wanda zai masu asirci wato akwai ɗan uwanta namiji warisan ma'ahu binta asiri labil farfi za ta koma ta yi gado ita da wannan ɗan'uwa mun ce ɗan'uwa domin duk yadda ka kifa abin ɗan'uwa zai zama in ka ɗauke ta a ƴace mamacin na da ɗa'ai ɗan'uwanta ne in ka ɗauke ta a jikan ɗa kuma tana da ɗan'uwa ai ɗan'uwanta ne wa ƙoƙari haka in ka ɗauki shaƙiƙiya ya zan tana da wa ƙoƙari ai ɗan'uwanta ne haka nan la'abbiya duka dai za su koma gado da asirci ba da kaso na musamman ba kamar sai a ji kamar yadda in muka zo maganan abinda ya shafi sulufani ko asiri za a yi mana bayani dalla-dalla wa kullu zalika bil ijma'i wannan bayani da muka yi shi abin abinda duk malaman duniya suka tsaya a kai da ƙaunihi ta'ala saboda ayar Allah ta'ala da ya ce a cikin alkur'ani mai girma walakun nisfu ma ta a zuwa jikun illar ya kulla walad Walakun nisfu mazan matan aure in matan mutum ta mutu kuna da rabi mata mata a zuwa jikun abinda matanku suka matu suka bari illam yakun na walad ma daman matar da ta mutu ba ta da wani ɗa ko ya wanda za su gaje ta ƙunga miji kenan ma daman matarsa ba ta haihu ba ko ta haihu abinda ta haifa sun wasu zai gaji abin dukiyarta kuma aka ce a zuwa ba a ce zauja tukun ba domin alfafis fil lugal zaujin kalma ce yashtamu fihim zakar wal unsa Kamar waladun ne yashtamu fihim azzakar wal unsa zaujin mai gida zaujin uwar gida duk ɗaya ne alƙur'ani da wannan ya yi bayani ya ayyuhan nabi zuwa jika ba li zawjatika ba faƙaunuhu ta'ala wannan ga dalilin ba miji rabin dukiya kenan in matarsa ta mutu ba ta ban wani abin haihuwa ba sannan ayan Allah ta'ala da ya ce wa in kanar wa fala'an nisf ya ya zan ita kadai ce kacal ta gaji rabin dukiya babanta ko mamanta da nasi na alƙur'ani qawlan wahida wa qawluhu ta'ala haka nan abinda Allah ta'ala ya ce game da ɗan uwa وله أخت فلها نصف ما ma daman mutum ya mutu sai ‘yan uwarsa ta ya bari to za ta gaje mabin abin da ya bari wa ajma'u malamai sun yadda sun ijimai ala anna waladal libini zakaran kana au cewa ɗan ɗa jikanka na wajen ɗanka ba na wajen ƴanka ba zakaran kana aukun ɗa namiji ko mace qa'imun maqamal waladi fil irsi wal hajj wal ta'qib yana da fawa uku yakan tsaya matsayin ɗanaci a wajen gado da hana gado da asibiti haka idan akwai ɗan ɗa ‘yan uwa duk sukan zama ‘yan kallo ne inda akwai namiji ɗaya yana da jika ɗaya to ‘yan uwa duk sukan zama ‘yan kallo ne ya yi hajjabin kuma yana mai da ‘yan uwarsa su zo su yi asirki wal'ulfa kalmunsa mace kuma tana nan a matsayinta kamar ta mace dai yadda hukuncin yake ma'ana in mata suka hadu a matsayin jikoki na wajen ɗa to kamar mata ne ‘ya'ya na cikin mamacin وعلى أن المعادة بقوله تعالى وله أخت فلها نصف mata haka tare da cewa manufa ayar da take cewa yana da ɗan uwa tana da mabin abin da ya bari to al'ukutu min al'abawai ne wal'ukutu min al'ab dunan al'ukutu min al'um ana magana akan nau'in yan uwa biyu ne wanda ake uwa ɗaya uba ɗaya da yan uwa da ake uba ɗaya ban da yan uwa wanda ake uwa ɗaya ita tana da kudusi ne daga cikin mabangada wannan shi ne rabon mutane biyar waɗanda suke gadon abin dukiyar mamaci ko mamaciya wallahu ta'ala a'ala wa a'lam insha Allah kamatunmu na gaba za mu tashi kaso na biyu wato mabuki suwa ke gada mabuki a sake karanta mana baitocin nan Mutum a kalla inda mai tambaya ko bayani sai a yi الفرد خمسة أفراد يميز الفرد خمسة أفراد الزوج والأنثى من المولد الزوج والأنثى من الأولاد